وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون misalin abin da ya faru daga manya-manyan mushrikan makka na kange mutane daga tafarkin Allah haka muka sanya shugabanni da manya-manya a kowace al'umma suna aiki da dabara da makirci a wajen kira zuwa ga tafarkin shaidan da yaƙar manzanni da mabiyansu hakikanin gaskiya makircinsu yana komawa zuwa gare su amma ba sa jin hakan saboda jahilcinsu da bin son zuciyarsu